Seyde. Ready, Seyde.

ki zurfuɗa mini fetur na so za ki balbala mini buhun barkwanan san ki zazzaga mini daudiga ta so zo ki faskara mini ya ki zo nan karki lozin karki lozin cikin renin sai baki now, zo mu kagi unity. zamba baki love yell till eternity. Babu magudi ciki bare fashality. Harkar girma so the seniority. Son ki godibu bai zaman calamity. A iban kan ki kallon gobe. Me kon fure love a in gangabe. mu Aisha kina da quality. Dole ne a baki maximum security. ba da latalok zan saka a yau muke kura sanki aisha ta ban tsoro mashin sanki ya soke ni cire mini wutan sanki balbali take kashe mini ya ki zo nan garki lozin garki kwanga ninkinayo confusing seda zuciya ta ta ta squeezing seda Said ta ta raising ni nake ca ake na sha poison ni so nake a san reason reason na farko kina da kyan dressing reason na biyu kullum ki tsanki we All right.